22 miladiya a wannan majalisi na mu albarka na almuwabba wanda babban malamin mu shakka abubakar abdullah muhammad yake gabatarwa a wannan masallacin albarka ya kunna da ke unguwar gwamma ja'in Majalisi a kasancewar malam bai kara ko ba wankan uzurin da ya hana shi hadiyar da bai kara ko ba muna fatan allah ta Ya kawo shi lafiya za mu koma gabatar da karatun kafin wannan ya fara hu idan ba manta ba muna cikin bawu jami'ar sala babi na 24 a cikin kitabu basu salatu safa malam ya fara karanta hadisin bai samu bambu da yanayin lokaci a samu an karkare matsaloli waɗanda suke karkashin wannan hadisi ba kamar yadda sunnar karatun ta wato gudana akan haka ah, na fara kuma zamanin da fara na الإمام مالك رحمه الله يكي باب جامع الصلاة قال الإمام أبو مروان عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الجرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مروا أبا بكر فليسلي للناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم لم يسمع الناس من البكاء لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس قال مروا أبا بكر فليصلي للناس قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقالت ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليسلم للناس فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما ما كنت لأصيب منك خيرا قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين ظهراني الناس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم فلم يدر ما فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جهر عليك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال الرجل بلى ولا شهادة له فقال عليك يسلي قال بلى ولا صلاة له فقال صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم قال وحدثني عن مالك عن زيد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، أما بعد لو أن حديثي نفركو بما لا يكرم تامنا وان ساتم من من فارك رمتاش حديث أمامة يرجدن abul as ibn rabi allah ya kara yadda a gare su baki daya wata jikar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta bangaren yar zaina na yi dan kuskure wancan satin na faɗar shi abul as ibn rabi nake cewa shi dan baffan khadija ne a'a mahaifiyarsa ce yar uwar khadija ita ce wato ita ce yar uwar khadija sai zanto kamar da shi da zainab 'ya'yan mata suke yawwa halarta ce shi ne da hausa ake cewa ni namiji ita kuma mace a ce "Rafa ni na ko to wannan hadisi abin da ke nuna mana shi ne, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana ɗaukar umama yar gidan zainab kuma yana sallah wanda wannan ya nuna mana ashe babu matsala idan mutum ya haɗa sallah da wani aikin da ba zai shagalar da shi ga birnin sallah ba wanda gaske akwai kamar ɗaukar yaro sai dai idan an ji tsoron cewa yaron zai iya fitar da wani abu na najasa da zai iya ɓata wa mutum sallah abul walid allah ya ɗansa da rahama a cikin almuntaka ya buɗe matsala yake cewa wa amma in kana da darurati da daruratin yukhafu ala sadiyya halakan aw amran shadidan ولا يجد من يقوم مقامه فيه فإن إمساكه له جائز في الفرض وغيره وأصل ذلك أن العمل ممنوع في الصلاة في الجملة إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة فإنه على حسب ما تقرر في الشرع وقد, وقد استوعبنا ذلك في الاستيفاء yake cewa idan كان jin tsoron ka لعل yaro la'alla waccan sallar da to sannan idan kana jin tsoron kabar yaro zai iya halaka ko ya fada cikin wata matsala ko garari ko ba za ka samu wanda zai iya kulan maka da shi ba to ya halatta hatta a farin lama ka ɗauki yaron ka riƙe shi ka ci gaba da yin sallah da shi a dalilin fa abin da ita ya zama bai dace ba haka nan aka ji dau saboda asali al'amalu mamnu'un fi salati fil jumla a takaice dai in mutum ya shiga sallah ya shiga wani shagali na musamman to ya kamata ya dakatar da yin komai sai sallar ita kaɗai illa an taju ila zalika zarura duk wani abu da zaka yi wanda ba sallah ba a cikin sallah to sai dai in wata larurar ce ta janyo ai haka fa innahu ala hasbi ma taqarrara fi shar' to wannan a bisa gwargwadon yadda yake ya tabbata a shari'ar musulunci kamar yadda ya magana a cikin alistifa sai matsala ta gaba shine a ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim al-ataki ko al-utaqi Allah ya ji da rahama ɗaya daga cikin almajiran imamu malik yake cewa game da abin da shafi mace ta ɗau yaranta ta yi ruku'u da shi ta yi sujada da shi a sallar farilla sai sai layan da zalika bai kamata mace ta yi haka ba fa in fa'alat wa lam yashghalha 'an salati amma idan dai mace ta dau dan ta ringa yin ruku'u da shi tana yin sujada da shi kuma ya zanto bai shagarar da ita ba to sallar ta tayi a ah, sai shi abul in din yake cewa wa ma'ana zalika indi an yakuna insakuha ala al-qiyam ala wajhi la yashghaluha wa la tatakallafu insakahu bi insakahu bi yadiha wa inna ma yakunu ala atiqiha aw fi thawbin mu'allaqun minha wa amma in kanat tumsikuhu bi yadiha aw tahmiluhu fi dhira'iha fa innahu 'amalun muttasilun kathirun fi as-salati wa dhalika yamna'u sihhataha yace amma fa sai dai a hakan ko kamar in za ta sa shi a wuya kamar misali a ɗora yaro a wuya ko a saba shi a baya ko kuma a sa shi a zanin goyon da zai iya riƙe shi a gaba ko a baya ita su wannan ba matsala amma idan ta riƙe shi da hannu ne tana yi tana tashi tana ɗagawa ce to gaskiya wannan yin haka ɗin zai zama akwai wahala sosai sai ce amalin mutasilun kafir ai abu ne za ta yi kuma ya yi yawa don haka yana hana ingancin sallah <clears throat> wallahu ta'ala a'lam to a takaice dai wannan hadisin zamu mu iya cewa hadisin umamata wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ta daukar ta a cikin sallah hadisi ne da yake nuna mana wato a halaccin yin haka fil jumla idan bukatar yin hakan ta wato idan buƙatar yin hakan ta kama a cikin hadisin manzalar sassa yake cewa fa'ida sajada wa za'aha wa idha qama za fa'ida sajada idan yayi sujada wa za'aha sai ya sauke ta alwada'u tana zuwa da ma'anar haqqu shay shine sauke abu sawa'un hissiyan aw ma'nawiyan kamar a kotu idan aka je gaban alƙali sai wani yana bin wani bashi sai ce to na masa da kaza a cikin bashin تأتي حط عنه بعض الدين هو وضع عنه بعض الدين بمعنى حط وتنا zuwa da ba'anar sauke abu ma da fitar da shi da rabuwa da shi gaba daya kamar yanzu misali idan alkali ya wanke mutum daga laifi za a ce waza an jarima bi ma'ana asqataha anhu shi yasa idan mace ta fitar da abin da yake cikin cikin ta hanyar haihuwa ko kuma ta hanyar bari sai a ce shi ma an. الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع هذا أي تسقط كينكو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأن الرواية مالك فإذا سجد وضعها amma ya zo a cikin sahihu muslim da sunanin nasa'i da sahihu ibn hibban da isnadansu zuwa ga amir cewa fa idza raka'a wa da'aha idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ruku'u sai ya aje ta wa idza qama in ya dago daga sujada hamalaha sai ya dauke ta a ruwayar kuma muslim kuma idza qama a'adaha sai ya dawo da ita ya rike ta a ruwayar abu dawud kuma ta hanyar sa'id al-maqburi daga amr bin sulaim az-zurqi da shigen wannan isnadin hatta idza arada an yarka akhadha sai ya tashi zai ruku'u sai ya dauke ta fa wada'aha sai ya ajiye ta thumma raka'a وسجد hatta iza فرغ من سجوده sai ya gama sujadarsa nan sai taso a ya ɗauke ta <clears throat> to ibn abdulbar Allah ya tsanta rahama a cikin al-istifkar yake cewa la a'lamu khilafan anna mithla hadha makruhun fa yakunu imma fil nasilati wa imma mansukha dayan bi ko dai maza Allah sallallahu yana yin haka a nafila ko kuma da a farkon al'amari manzo Allah sallallahu yana yin haka amma daga baya sai aka zo aka shafa yin aikin al-imam al-hafiz ibn hajar Allah ya tsanta rahama a cikin fathul bari da yake sharhin wannan hadisin yake cewa rawa abdullahi bin yusufa an malikin annal hadisa mansur an rawaito daga imam malik abdullahi bin yusuf at ya rawaito daga imam malik cewa wannan hadisin yanzu an shafe aiki da shi a sai yake cewa ibn abdulbar sai yake kokarin ya kawo mana dalilin ina na sakinto wani hukunci ne ya shafe shi sai yake cewa la'allahu nusikha bi tahrimil amal mai yiwuwa da aka haramta yin wani aiki a sallah to ya shafi wannan ya rage to ai wannan ihtimali ne kila wa kala ne shi kuma annasku la yathbutu bil ihtimal wannan ka'ida ce shi nas da nassi yake tabbata ba wai da wata kila ba ko kila wa kala kuma sannan duk da haka ai hadisin da ya haramta aiki inna lissalati la shugulan ko mun riga mun karanta shi a baya to ai ya faru ne bayan wannan kissa ta daukar umama ta faru ne bayan wancan hadisin saboda a wannan wancan ya kasance qabla al-hijra wannan kissa kuma bayan hijira ne qata'an bi muddatin madida tunda ai an san umama da lokacin da aka haife ta to wallahu ta'ala a'lam wannan shine abin da da wasu malaman suka faɗa imam an-nawawi Allah ya kansa da rahama kamar da ke cikin sharhi sahih muslim ya danyi raddi ga malaman malikiya da suke ganin cewa ba zai yi ba tunda kun san na taɓa gaya muku daga cikin usul na malikiya game da abin da ya shafi matsaloli na sallah akwai taka tsantsan da yawa da za ka iya cewa ya huce kowace mazhaba a abin da ya shafi taka tsantsan kusan har mun kawo cewa magana a malikiya ma akwai akwal da suke cewa in kai susa so uku ma sai kayi aji. saboda ka shigar da wani aikin da babu shi a sallah duk da wannan magana mun haƙaƙe ta a mahallinta to imamu nawawi yake cewa idda'a ba'dul malikiyyati annahu mansukh wasu malaman malikiya suna da awar cewa wannan magana ɗaukar umama wanda za mu iya ɗaukar cewa mu ma za mu iya yi wai an shafe shi wa ba'duhu annahu min al-khasa'is wasu kuma suka ce a'a manzon Allah dai yayi sallallahu alaihi wasallam amma mu bai kamata ne saboda khususiyya ce wa ba'duhum wa kuma suka ce li saboda wanda sama yana tsoron kai ya batta ta fada cikin wani abu ko ta cutu dan haka kai ma in ya zama haka za ka iya sai yake cewa kulluhu da'awa batila marduda la dalila alaiha ya ce kai duwayen nan maganganun ba maganganu ne dukkansu ababen mayarwa ba ba za wani dalili akan haka walaisa fil hadisi ma yi khalifu kawa'id shar ai wannan hadisi ne daidai ne ba abin da ya saba wa ka'idojin shari'a a cikinsa walaisa fil hadisi ma yi khalifu kawa'id shar ba wani abu da ya saba wa ka'idojin shari'a a cikin wannan hadisi li'anna al'adami ya tahirun saboda ita ai mutum ce umama kuma shi mutum mai tsarki ne wa siyabul afsal وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى يتبين النجاسة كما كاين يارا da jikinsu gaba ɗaya ai asali suna da tsarki sai in an gana jasa kiri-kiri kakka yaro ya taɓa ka sai watakila ya yi fitsari watakila kaza dai ba ganin fitsarin kai ba ko wanda ya gani ya gaya maka ko kaga wata alama da suke tabbatar da cewa akwai fitsarin kawai kowane yaro jikinsa yana da tsarki kayan sama suna da tsarki والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت وتفرقت كما أي أيكي أسلع بايا آت سلع مسمى إن أيكي مباشد يوا كما با أجير أكي تسين سبا أنا ري أندينا أنا ري أندينا ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك وإنما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواب كما دليلا شريعة جمد وننسن سنة ديوه kuma maza su ma ya yi haka ne ai don ya nuna mana cewa ya halatta to don haka ba laifi wannan hadisin yana nuna mana halaccin haka alama qalahu al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala na'am ya sheikh قال وحدثني عن مالك عن ابي الهلال عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ومن يعود الذين باتوا فيكم فيسأله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون to sannan sai imam malik ya koro uh, imam ubaidillah ya koro wannan hadisi ta hanyar mahaifinsa ya haya ta hanyar malik ta hanyar abu zinat abdullahi bin zakawan al-qurashi abu abdulrahman al-makki wanda aka fi sani da abu zinat wanda ya rasu shekara ta 130 an haife shi shekara ta 64 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda fiqa ne an al-a'raj shine abdurrahman ibn hurmuz ibn kaysan al-a'raj abu dawud al-madani Allah ya ji kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta 117 bayan hijira shekarar da nafi'u ya rasu maula abdullahi ibn umar an abi hurairata daga abu hurairata abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi abu hurairata al-madani al-yamani sahib rasulullahi sallallahu alaihi wasallama وأكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى سنة سبع وخمسين بعد الهجرة يكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي يتعاقبون فيكم suna yin musanyen aiki karɓa-karɓa fikun a cikinku suwaye mala'ikatun billai mala'iku ne suke yin wannan karɓa-karɓan aikin in waɗannan suka zo da daddare wa mala'ikacin bin nahari sai in rana ta yi kuma sai su tafi sai kuma na rana su zo su kuma sai su karɓi aiki kamar duty ake cewa kenan a ingilishi ko to suna karɓa-karɓa wai shi ta fi salatul to suna haɗuwa in wannan mala'ikun suka zo to kai tsaye wayannan suna zuwa suke miƙa wayannan fayil su tashi su tafi sai su kuma su karɓi aiki to amma sallar la'asar suka ɗan yi mitin sukan haɗu wa salatul fajr da kuma sallar asuba thumma ya'rudu alladhina batu fikum idan suka haɗu din wayanda suka kwana a wajen ku suka ɗauki ayyukan ku sai su tashi sai su yi sama fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim in sun je sama sai ubangiji ya tambaye su amma fa Allah ya fi su sanin abin da suka ɗauko na ayyukan ku bayi amma duk da haka sai ya tambaye su kai ka taraktum ibadi ya kuka baro bayina fa yaquluna ƙulu na sai sai taraknahum wa hum yusallun mun baro su ko suna yin sallah wa atainahum wa hum yusallun ko da muka zo muka karɓi aiki ma mun tarar da su suna sallah wa ana sun zo sun same su a sallar al'asar kuma da za su tafi sun basu suna magariba a suna yin asuba da haka wayancan su kuma za su zo su karɓi aiki da asuba sun zo sun tara ana sallah in kuma la'asar ta yi za su tafi za su bari ana sallah sai ce a sai su ce to taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna wannan hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito akwai darussa da yawa a ƙarƙashin wannan hadisi ina ganin mu tsaya mu nazarin darussan to da shi ma hadisin gaba yana da darasi to da farko ya ta'aqab manzo Allah ya ce ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wan-nahar ya ta'aqabuna fikum ya ta'aqabuna fikum ay ayyuhal musalluna ya ku masu sallah ko kuma ya ta'aqabuna fikum ayyuhal mu'minuna ya ku mummunai sawa'un to amma akwai mummunin da baya sallah ne ai daga cikin daruriyat na sifar imani shine zama mutum yana sallah sai zai zama ikhtilafu tanawwu ne kenan wannan ibn hajar Allah ya tsamsa da rama shi ka ihtimal din nan guda biyu a cikin al-fath yayi to ai al-musallina aw al-mu'minina yata'aqabuna fi to amma badruddin al-aini a cikin umdatul qari yace a ba dai a ce almu'minina ba wanda dai a ce almusallina wannan ya zama da'ifi ne ihtimalin cewa almu'minin ake nufi don haka na farko na farko ake nufi to me at-ta'aqub at-ta'aqub asali shine in wannan ya huce wannan ya biyo bayansa ma'qudun ne min al-aqib ko al-aqaba min al'aqib akan ce a aqaba idan ka sa abu a bayan abu an fahimta ko misali kaman mutum ne yana da karanta mai nagadi to sai wani izo idane shi sai ya kore shi fa aqabahu kalbahu sai ya biyo bayansa da karanta an gane mana karen ya shi mutumin ya wuce karan kuma na gadi ya biyo bayansa shi sa ubangiji zuwa na wata alaƙi cewa wamin hunman ahadar lahala in ata na min fadlihi lana saddakan na wala na kunan na minas salihin falamma ata hun min fadlihi zakhilu bihi wata wallawahun mu'ridun فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون Allah ya ce a cikin su munafukai akwai waɗanda sai kaga sun yi wa Allah alkawari cewa in dai Allah ya ba su sarri rantsuwan Allah ya ba su dukiya cikin falalar Allah sun ce wallahi sai mun yi sadaka a ba kuɗi muke jira ni kawai mu ta sadaka kuma wallahi a lokacin ma za a ga nagarta za mu zama cikin nagari to lokacin da Allah ya ba su dukiyar ba sai su cika alkawari ba zakhilu zai sai suka yi rowa wata wallau suka juya baya ba su zama nagarin ba wahum mu'riduna suna masu bijire wancan alkawarin da suka yi kaga ba su yi wa Allah adalci ba ko to sai Allah ya kama su wani irin kamu ya musu yawanci mutanen da suka yi laifi Allah yana kyale su <coughs> kafin su mutu sai ba su dama su ba sai ka ga da wani tarawo ne amma kan ya mutu ya daina sati sai ka ga da wani magulmaci ne kila kan ya mutu ya daina gulma wani kaza yake kafin ya mutu sai ya daina amma su masu irin wannan halin sai Allah ya ɗauko munafincin sai ya sa shi a bayansu duk inda suka taka sai munafincin ya bi su fa aqabahum nifaqan ya za mu kai kenan sai Allah ya biyo da munafunci bayan su ya zama sifar su ce suna tafiya munafincin yana biye da su da sun ce za mu wuri bayan munafunci ce ku ɗauki ku tsaya mu tafi tare suka yi ta yin sa ila yau miyar ƙaunahu har zuwa sanda za su mutu kaga ba tuba ke nan to me Allah ya musu haka bima akhlafu Allah ma wa'adu saboda sun saba wa Allah alƙawarin da suka yi masa na biyu kuma wa ma kanu yakzibuna kuma dama da saba alƙawari da ƙarya sifofi ne manya-manya daga cikin sifofin munafunci bisa ga hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi عند البخاري ومسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق في رواية مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم هو قال إني مسلم أما إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان الحديث عبد الله بن عمرو بن عاص عند الشيخين آه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق إذا حدث kazaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara wa idza atmina khana to kaga anan an faɗi al-kadhib wancan kuma an faɗi al-kadhib kadhib wa mukhalafatu al-ahad to fa aqabahum nifaqan sai Allah ya biyar da munafunci bayan su ay sar aqibahum ko ah, sannan ana cewa aqib ana nufin zuriyarka da ta zo bayanka daga kan ɗanka zuwa jikokinka waj'alahu kalimatan baqiyatan fi aqidihi sai annabi ibrahim ya sanya wannan innani bara'un mimma innani bara'un mimma ta'budun ba ruwana da abin da kuke bautawa illa allazi fatarani sai ubangijin da ya halice kaga la ilaha illallah kenan ko waja'alaha sai sanya wannan kalmar baqiyatan yasa ta ta zama doka ta zama constitution ta zama wanzajjiya ce a tsibihi a cikin zurriyarsa domin kafin ya mutu sai da yi wa ‘ya'yansa wasiya wa wasa a ƙira'ar nafi kuma wa'au ausa ibrahimu bani wa yaqubu ya bani inna Allah hasafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum sannan annabi yaqub kuma ya dauki wasiyar annabi ibrahim da zai mutu am kuntum shuhada'a إذ هضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تكاغ العقب كينا أنا فتر عقب قواندا يشاروا bayan wani ya sha to abinda ibn abdulbar alaihi rahmatullah yake cewa wa inna ma yakunu at-ta'aqub bayna qa'ifatayn aw rajulayn ya'ti hadha wa ya'qubuhu hadha abin da ake nufi kamar kama kama ta ludayi in an sha fura ko in ana shan kunu ko koko in wannan ya sha faya ubuhu haza sai wannan ya biyo shi ya kama bayansa to haka in wannan ya tafi sai wannan ya biyo bayansa wa minhu jiyu jiyushi daga nan ne ma aka samu idan rindina ta shirya ta fita to sai a shirya wata rundunar sai ta bita ta wa huwa an yujahhiz al Amiru ba'than ila mudda shine sarki ya shirya bataliya ta fita yaƙi to yaƙin nan kila za a iya shekara ɗaya to sai ya ba su ƙarfin da za su iya yin yaƙi na fitar rai iya na wata uku kafin wata uku ya cika ya ƙara shirya wata rundunar sai ta bi ta fa yu'aqibu habi jashin akhar sai ya bi shi da runduna ta biyu fa yakuna aqibahu kenan ko ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة ثم يأذن لهم في الرجوع إلى آخر ما ذكر الإمام الأبي أتكن استكمال المعلم أتكن المعلم شره سيء مسلم ني يكي تعاقب تعاقب الصنفين لا يم... لا يمنع اجتماعهما ظاهر أنت يتعاقبون فيكم ملائكة billaili wa mala'ikacin bin nahari mala'iku na dare da mala'iku masu aikin yin suna musanyan karɓa aiki a zahiri kamar ba sa haɗuwa ke sai ubi ya ce to a dan suna musanyan karɓa aiki wannan baya hana cewa wa'annan za su rufi wa'annan har a haɗu لأن التعاقب أعم من أن يكون معه ka كهذا Saboda تعاقب faɗin ma'anar ta fi yalwar a ce wato ta fi yalwata a ammu min an ya kuna ma'ahu ka haza yalwata ta fi gamewa da a ce akwai ishtima'i irin wannan ko akwai haɗuwa irin wannan ila akhir ma zakar ya kawo misalai da yawa to amma abin da za mu ɗauka dai a nan shine ya fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar dare da mala'iku na yini to suwaye wa'annan mala'iku ikhtalafu fi tahdid ha'ula'i malaika ikhtilafan tawilan amma kafin nan bari mu ɗan yi zuwa matsala lugawiyya kun ji ne aka ce ya ta'aqabu na fikun ko ya ta'aqabu na fikun mala'ikatun to anan idan za mu fassara sai mu ce inda hausa za mu fassara me za mu fara ɗaukowa mu fassara mala'ikatun ɗin za mu ɗauko ko sai mu ce mala'iku ya ta'aqabu na fiku haka ne ko kuma asali fi'ili shi yake fara zuwa kafin fa'ili ko ba shi ba haka bane ba to yanzu kalmar nan ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil layli akwai fi'ili shine na ta'aqub ko waye fa'ilin mala'ikatun to amma ba a saba wa asalin yadda larabci yake ba kama a zahiri an saba wa yadda larabci yake saboda ku ƙara kallon hadisin sosai ku gani a zahiri fa na ce muku ba wai <laughs> ba wai haka bane ba ibn malik a cikin alfiya yake cewa wa ba'da fi'lin fa'ilun fa in zahar fa huwa wa illa fa dhamirun mustatir wa ba'da fi'ilin bayan ka kawo fi'ili to abinda ake jira ka kawo fa'ilun sai ka kawo fa'ili kaman ka ce ja'a zaidun ja'a ba shine fi'ili ba zaidun shine ne fa'ilun fa in zahar in kaga suna a gaban fi'ilin kuma ka ganshi da rufu'a to shine fa'il fa huwa wa illa idan kuma kaga magana ga fi'ilin amma baka ga suna ba to fa zamirin mustatir ka kaddara akwai shi ya zo a matsayin lamiri a ɓoye kamar misali ka ce faja a aihuwa ko ba ka bane an ɓoye shi ne amma dai akwai shi wa ba da fi'ilin fa'ilin fa'in zahar a fahuwa wa illa fa zamirin mustatir sai ce wa jarridin fi'ila idza ma usnida litnaini aw jam'in kafaza shuhada amma ka'ida fi'ili aiki idan aka jingina shi zuwa ga mutum biyu ko kuma aka sifar jingina shi zuwa ga mutane da yawa to haka za ka kawo shi rara kamar yadda kake kawo shi zuwa ga mutum ɗaya misali ja a zaidu to in kuma zaidu guda biyu ne suka zofa shi ma yaka ce ja a zaidani in kuma zaidu da yawa ne suka zofa shi ma ja a zaiduna ma'ana ba za ka ce ja'a zaidun wa ja'a zaidani wa ja'u zaiduna ba an gane to nan ma sai da sai a ce ya ta'aqabu fikum ba ya ta'aqabu na fikum abin da yace kenan wajen ridil fi'la idza ma usnida li ithnayn aw jam'in kafaza shuhada wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu sai amma fa akan iya cewa ai sa'ida ash ne, wa sa'idu a shuhada wannan amma lugha wannan lugar ita ce masu karanta larabci suke cin karo da ita ana cewa lugatu akalunil baragi na san wanda ya taɓa yin ya yi zirti a nahau ya karanta su alfiya da sauran siyasan akwai lugatu akalunil baragi albaragi jam'u bargut shine kuɗin cizo wai zai ce kuɗin cizo ya cije ni kaga sai akala ni bargut Don kuma kudaden cizo sun cije ni fa ya zan ce shi ma dai akala mil baragis amma a waccan lugar sai ce akaluni al baragis wannan ba a larabci kadai ba har a hausa muna da shi akwai kalmar da idan ka tashi yin jam'inta ba gaba ta kake yin jam'inta ba sai dai ka kalli wani abu ka yi ta misali me jam'in karin magana ka kari dai abu ɗaya ne magana ma abu ɗaya ce ko to idan za ka yi jam'in karin magana ya za ka ce eh so nake abin jam'in karin magana eh karakaran magana karin maganoni <laughs> eh karin maganganu <laughs> karin magana karin magana to a jira sai an bambance tsakanin jam'i dai da shi ba kamar ruwa ba ne ko karuruwan maganoni ko karin maganganu to ashe ke dai kaga mu da hausa muna da irin wannan ko to su ma eh to a duk da cewa akwai ka'idojin jam'i a sarfinmu na hausa amma ba shi muke bai yanzu mu koma maganar larabcin wata ran sai maganar jam'in da kuma asalin ka'idojin jam'i a hausa wanda muna da su akwai littattafai da aka wallafa na muna da alfiya ma ta sarfu ta hausa ta profesa ma'azu sani zaria allah ya ji kansa da rahama allah ya gafarta masa da yana karanta ta a gidan rediyon kano da shi da malam abdullahi sani makarantar lungu shi ma allah ya gafarta masa allah ya fi musu baki ɗaya kafin bayan rasuwar malam abdullahi sani makarantar lungu sai aka daina shirin har shi farfesan yana da ransa Allah ya gafarta masa yana cikin da suke bibiyar karatun nan namu na muwadda kafin rasuwarsa a ta talabijin <clears throat> Allah ya gafarta masa to <clears throat> wannan lugar ita ake kira lugatu a akalunil barazu ba amma abinda malamai suka ce shi ne asali luga wacce take fasiha ita ce lugar jumhur na larabawa cewa shi fi'ili ba a sa masa alamar adadi sai dai fa'ilin ne yake zuwa da adadi suka ce domin ƙur'ani ma haka yake misali ba ɗauki kalmar ƙala ta cikin suratu alfurqan wa ƙala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura kaga wa ƙala zalimuna kaga ba a ce wa qalu adh-dhalimun ba sai aka ce wa qala adh-dhalimun in tattabi'una illa rajulan masfura انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا haka idan mutum biyu ne ma haka Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida ala rajulani min allazina yakhafuna an'ama Allahu alaihim madkhulu alaihim albab kaga ba a ce ƙala rajulani ba sai aka ce ƙala rajulani haka da aka zo mata da yawa sai aka ce wa qala niswatun fil madinati ba a ce wa qulna niswatun fil madinati ba وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها fi ضلال مبين to sai suka ce wannan ita ce lura wacce take fasiha amma kamar da sibawai a cikin alkitab yake cewa wa'alam anna min al'arabi man yaqulu ka fa sani a cikin larabawa akwai mutanen da suke cewa barabuni qaumuka a madadin me barabani qaumuka sai sai me barabuni qaumuka dole sai sun nuna cewa masu dukan suna da yawa wa barabani akhawaka darabani akhawaka a madadin me darabani akhawaka ɗan uwanka biyu sun da ke ni sai ce wahiyar lokacin kalila amma dai ba su da yawa masu yin wannan to malaman na hau sun yi ta isar ga wannan lokacin tsaiki wanda suka fito da kabilar banu tsayi kamar abu tammam za mu gani abba'i suna yin haka su haka haka hausa haka larabcin su yake da kuma azdu shanu'a wanda su suka fi shahara a cikin waanda suke yin irin wannan lugar to sai kuma banu al-harith ibn ka'ab su ma an samu suna yin wannan wasu daga cikin manyan manyan malamai sai suka ce kai ba ma laifi bane ba tunda ba an ma samu a cikin alqur'ani an samu a cikin sunna an samu a cikin maganganu ma na larabawa ina ne aka samu a cikin alqur'ani suka ce gashi ubangiji subhanahu wataala yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa hasibu alla takuna fitna fa'amu wa sammu thumma taba Allahu alaihim thumma amu wa sammu kathirun minhum misali wa hasibu Allah takuna fitna sai suka zaci cewa ai ba za a samu matsala ba ba wata matsala da za ta faru ba wata fitna da za ta faru fa'amu sai suka maida kansu makafi wasanmu suka maida kansu kurame ba ƙaira ba da thumma taba Allahu alaihim to da suka tuba sai Allah ya karɓi tubansu Sun ma'amu wa sammu sai suka ƙara mai da kansu makaki suka ƙara mai da kansu kurami sai Allah ya ce ne sun amu wa sammu kathirun minhum ko kuma bayan sun tuba din amma sai kuma kasirun minhum da yawa daga cikin su amu wa sammu kaga nan kenan inda ba alqur'ani bane da ya halatta a ce ne sun ma'aniya wa samma kathirun tunda a can an ce wa hasibu kaga fa'ilinsa shine uh, wawul jama'a ko Allah ta kuna fitnatun fa'amu kaga shi ba fa'ilinsa shine alwaw wa sammu shi ba fa'ilin sa shine alwaw ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم شيء فاعلين sa da haka sai aka ce to ai gashi tunda Allah ya faɗi haka to kaga ai Allah kuma yana magana ne da lugha fasiha a cikin alqur'ani bal afsah ومن أصدق ومن أحسن muna da dalili na biyu ma ubangiji zuwa ta'ala yana cewa walau anna katabna alaihim an qutulu anfusakum aw usruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum daga ce ai ba a ce ma fa'aluhu ba sai aka ce ma fa'aluhu qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما sai suka ce to kuma sannan gashi Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa asarrun najwa allazina zalamu allazina zalamu asarrun najwa kenan ko wa'anda suka zalunci sai suka ɓoye gana wanda suke yi a cikin sirri sai da kuma ga wannan hadisi ma manzo Allah ce ya ta'aqabuna fikum wannan ibnu malik ya kafa hujja da wannan hadisi da cewa suhaili ya yi masa martani akan cewa ai ya zo a wata ruwaya ya ta'aqabu fikum amma malaman shurrahul hadis cikin wanda suke da ilmami da lugha suka ce wannan ma ruwaya ce ta inganta da haka istidlalin ibn malik ba shi da matsala sai ce ya ta'aqabu fikum mala'ikatun bil wa mala'ikatun bin nahar ku ba ka ce ai an ji ma larabawa suna yi daga ciki akwai abdullahi bin qais ar-ruqayyat wani wanda duk matan da zai waka sunanta ruqayya shine sai ake ce masa eh, abdullahi bin qais ar-ruqayyat abdullahi bin qais na ruqayyoyi sai yake cewa lokacin yana magana ga wannan ɗaya daga cikin khulafa'u bani umayya yace tawalla qitalal mariqina bi nafsihi wa qad aslamahu mub'id wa hamim tawalla qitalal mariqina bi nafsihi shi da kansa ya saka silke ya saka kayan yaƙi ya fita yaƙin 'yan tawaye wa qad ab'adahu mub'id wa hamim mub'id ko mub'adun wanda yake ma can nesa da shi wa hamimu da masoyinsa nan duk aslamahu sun sallama shi sun ki su taya shi kaga bai ce wa aslama aslamahu ba ko sai ce wa qad aslamahu mu'idun wa hamimu haka wani aka ji yana cewa yalumuna ni fi ishtira'in nakhil ahli ai yalumuni ahli amma sai aka ji ya ce yalumuna ni ya tsara wawul jama'a din ai yalumuni ahli abu tammam abba'i ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙan da suka yi fice a lokacinsa wanda kuma an sallama masa a waƙa ne yake cewa yanalul fata min aishihi wa huwa jahilu wa yukdil fata fi dahrihi wa huwa alimu ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكن إذا من جهلهن البهائم yake yanalin fata min aishihi wa huwa jahilun kakan samu mutum ya tara dukiya da sababbar rayuwa kuma gashi kan ba komai jahili ne wawa ne ai ana samu ko wa ma aktharahu wa yukdil fata fi dahrihi kakan samu mutum kuma ya shiga cikin wahala ba shi da kuɗi ba shi da komai na rayuwa ba kuɗin asibiti ba kuɗin karatu ba kuɗin gida ba kuɗin wa huwa alimu ga kuma karatu kaman me sai ce walau kanatil arzaqu tajri ala alhija da a ce arziki Allah yana baka ne gwargwadon hankalinka halakna idan min jahalihin albaha'im to akwai da dabbobi ba za su komai ba saboda jahilcin su to me mahallin shahid ana ai da sai ce halakatil baha'im amma sai ce halakna to amma shi ai ba abun mamaki bane tunda daga kabilar banu tsayi yake ko shi tsayi ne halatta na idan min jahalihin al-baha'im a akwai wani baiti wanda yake ya shahara wasu suna danganta shi zuwa ga Umar ibn Ubaidillah al-Utabi al-Utubi wasu kuma suna danganta shi zuwa ga wato umar ibn rabi'a wanda yawanci naga naga wanda suka danganta zuwa ga umar ibn rabi'a din yana cewa ra'ayna al-ghawani shayba laha bi'aridi ko bi mafraqi fa'aradna anni bil khudud an-nawadiri wa kunna idha absarnani aw sami'nani sa'ayna farafa'na al-kuwa bil mahajiri yace ra'ayna al-ghawani algawani ‘yan mata tsala-tsala waɗanda ba sa buƙatar su yi kwalliya sun wadatu da kyansu ma ba sai sun yi kwalliya ba ra'ayina sun ga ashai ba furfura la hata bayyana bi arubi a gemuna ko kuma a kaina ra'ayina algawani shai ba ha bi mafraƙi ko bi arubi aradna anni bil khududin nawabi duk wacce ta doso da sai kaga sun kauda kansu da wani kunci mai haske to mahallin shari shi ne ra'ayin algawani bai ce ra'at algawani ba to wannan duka larabcin da ake yi da doguwan bayani malamai suka ce to wannan ya tabbata lura ce amma lura ce shaza sai zama amruha amru shaf yuhka wala yuqasu alai za a hakaito amma ba za a yi kiyasi kai ba sai dai in ka ji wani yayi ya awwala maka zuwa ga waɗannan ƙabilun guda uku to falaisha bi mub'at sai dai kuma wancan ayoyin da muka kawo wa asarrun najwa allazina zalamu duka a fasa bakin fashin bakin ana yi musu fashin baki irin wannan da muka yi kuma ana kawo musu wani daban misali wa asarrun najwa sai ma allazina zalamu din taukidi ne na fa'ilin da yake cikin wannan wawun shi ma summa amu wa sammu an gama magana kasirun minhum din taukidi ne na wawun din da take fa'ilin da ke cikin wannan wawun din haka zalika waɗannan su ma bai cikan duka in an ga dama za a iya faɗa to ya ta'aqabu na fikum mala'ikatin mala'iku suna kai komo fikum a cikin ku ya ku masu sallah saboda haka duk lokacin da mutum yake yin sallah sai ya kaddara cewa akwai mala'iku da ubangiji subhanahu wata'ala yake turowa ba dan koyi ba sai dan su lura da aikin da kuke yi kuma su rubuta aikin da kuke yi domin su kai wa ubangiji subhanahu wa ta'ala to nan, an yi saɓani kan suwaye wa'annan mala'ikun wasu suka ce su ne alhafaba su ne mala'ikun da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya su rubuta wa mutane aiki sukan wa'annan ai koyaushe suna tare da mutum ina magana kuma a ce karɓa karɓa aiki sai wasu suka ce a'a ai hafaza din akwai wa'anda suke zuwa su yi aikin rana wasu kuma su yi aikin dare wasu kuma suka ce wa'annan bayan alhafaza din masu kiyaye ayyukan ko wa'annan mala'iku ne na musamman wa'anda suke yin muraƙaba suke sa ido akan abin da ya shafi al'amuran a ah, sallar ku da kuma ibada aikin waɗansu da rana ne waɗansu da daddare ne kuma zai yi ya zanto idan waɗannan suka zo da rana ba za su ƙara dawowa ba har abada sai kuma Allah ya sa su wani aikin sun gama asanin ɗinsu waɗannan ma in suka zo haka saboda yawansu saboda mala'iku na ɗaya daga cikin halittar ubangiji mai tarin yawa wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ba da misali kaɗan daga cikin misalan yawan mala'iku ku duba ku ga girman sama wani lokaci da muka zo fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab kun ga ai mun faɗi irin abin da yake cikin sama na ban al'ajabi tare da cewa na ɗaya mu ɗin da muke bayani ba fanninmu ba ne ba ta yadda za mu iya faɗan abin da zai iya ba wa mutane mamaki da al'ajabi misali irin matsawa kanka za ka yi ka karanta da za ka samu wanda shi kuma aikinsa ne wanda ya san zaman abubuwa watakila da sai zuciyarka ta kusa tsagewa saboda mamakin girman ubangiji su rana wata na ɗaya kenan sanan na biyu kuma duk da haka wa ma'utitun min ilmi illa qalla ko da ma mutum fannin sa ne abin da ya sani in dan kaɗan ne a cikin abin da yake a sama sanan na hudu kuma ana faɗa iya abin da yake cikin saman duniya ne wanda ita kuma wannan saman duniyan ba komai ba ce ba akan cikin saman in aka shiga tunda wannan muna magana akan rumfar da Allah ya sanya wa duniya ta saman da muke kallowa to amma fa ku duba ku gani tauraro ɗaya akwai tauraron da ya ninka duniya so miliyan 160 shi kuma a cikin halittun sama ba komai ba ne wanda a haka kuma ga sunan birjik ba wani wanda yake cin karo da wani sai dai da wata hikima ta Allah ba wai dan waje yayi kaɗan ba to kuma fa sai an tafiya shekara ɗari biyar daga waccan saman sannan a isa zuwa ga sama ta ɗaya to amma da sama ta ɗayan da ta biyu da ta uku tar zuwa ta bakwai manzala sun ce abbatis sama sama ta yi wani ƙaraji ta yi ƙara wa hukkalaha an ai an ce ma ya cancanta ta yi ɗin saboda mafi fi ha mawdi'u a wata ruwaya arba'a asabi'in ba inda zaka sa ƙafarka ko 'yan yatsu hudu sai dai akan mala'ika saboda a cike take makil da mala'iku raki'an wani yayi ruku au sajidan ko yayi sujada ko rafi'an jabhatahu wani ya dago kansa haka suke yi kawai yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun ko la yaftaruna layas amuna, ba sa kosawa ba sa gajiya sannan kuma ba sa taɓa jin wai su wai sun isa ba za su yi ba lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi walal almala'ikatu almuqarrabun kuma ma lan yastankifu annabi isa bai taɓa yin homa ba ya ji cewa wai shi ya fi ƙarfin ya zama bawan allah haka zalika mala'iku ma to an nuna min lokaci yayi amma akwai buƙatar mu sake zuciyar zuciyarmu da imani da Allah ta hanyar jin girman mala'iku wataƙila Allah ya kai mu a karatunmu na sati mai zuwa sai mu ɗan taɓa wani abu da ya shafi abin da shafi babin mala'ikun kafin kuma maɗauki fikihun da yake cikin hadisi insha Allah ne gaba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa وانما يكون سريق موجودي الا يتمنى اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين